有点可以。 الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya maɗaukacin sarki wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa a nan masallacin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu a cikin garin Augi bakin kasuwa wato headquarter a giloka gamma domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki yau muna 20 ga watan Ramadan Allahu akbar ina yan uwa musulmi yau duk ana ana nan ana magana goma na goma marwayin sallah ke goma na murnar sallah ke goma na marmari goma na filar goma na murnar sallah Allah ya gafarta mana wanda ya yan musulmi hijira sana 1442 wanda ya yi daidai da yau biyu watan biyar ko miladiya sana da shekara 2021 insha Allah Allah ka nuna jagora Allah ka samu dace yau za mu tashi sotu shamsi insha Allah malam gumi Allah shi masa rahama ce sotu shamsi mafiya wannan suwa ana kiran suwa sham idan aka ce a sham kowa sun kullum kuma a sham ke rana menene aikinta me fa'idar ta ina kuke fitowa ina kuke faduwa me ya amfani ta gabanin adam duk waɗannan suna da gaskiya abin da ya kamata mutum ya kula wannan ana jin suna fitowa har suna sawa suna jiko akwai fa'ida gare ta wallahi yau fa'idar ta yasa Allah da ke ma da sai ga dan adam bira wata da ita sai Allah ya dinga wata wata rana ta yi zafi wata kuma a rage mata abin nan an ruwaito cewa "Wukila bi shamsi tis'atu amlaki yarmuna ha bi salbi walau la zalika ma tala'at ala shams ala shay'in illa ahraqatu an wakilta rana mala'iku guda tara masu jiwata daga tsara kullum duk sa ta Allah akwai mala'iku guda tara masu jiwata rana daga kara ba don wannan ba da duk abin da na ta hukuma su zaƙo ne mutane ne ginoni ne ko ne ne in fuskanta ya yado su ta ne amma saboda hikima ta Allah Allah ya ce a samu mala'iku su da jiwata daga tsara su masa kaifi shi yasa Allah ta'ala ya wannan suwa su shams ke makiyya an kuka ne ta gabanin hijira hiya khamsu ta aya ta dauke da ayoyi goma sha biyar qala razi imam razi fakhruddin razi ya faɗa a cikin tafsirin sa mafatihul ghaibi Yadda al-maqsud min hadhihi sura abinda an maqsudi na wannan sura at-tarbiyu fi da'at faɗaitar da mutane ga aiki da'a wata hazir mil ma'asu da kuma tsoron suwa ga masakamin sako a ba su tsoron sakon Allah ka bari wa kada ta sama Allah ta'ala bi anwa'il makhluqat al-mustamila al-manasi al-azima hakika Allah ya rantse da nau'i daban-daban daga cikin halittun sama suka suka tumshi abubuwan amfani masu girma li yata'ammal mukallaf domin baligi ya lura fiya cikin Allah ya a wa kuma ya godiya a li'anna ma aqsama Allahu bihi domin duk abin da Allah ya rantsa da shi yahsul minhu waqa'un fil qalbi akwai wani abu da ke shiga zuciya a kan wannan abu in an kula Allah bai rantsuwa da abu gaban zagaye bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama bai jinkai Allah ta'ala ya ce wa shamsi na rantsi da rana wa duhaha da hanzinta hanzinta haskenta ke Allah ta'ala ya ce wannan hari kuma na rantse da yini idza talaha ko idza idza talaha yayin da wal qamari ko na rantse da wata idza talaha idan ya biyo mata ta ranar kaga idza wani lokacin hasken rana ya tafi dare ya shigo sai da wata ya fito to shine wal qamari na rantse da wata idza talaha idan ya biyo ta tabi'aha tali'an inda gurubiha sai wata ya biyo ta na biya lokacin faduwar Allah ya rantse da rana ya rantse da haskenta ya rantse da wata lokacin da ya bayyana ya biyo rana Allah ta'ala ya ce wannan hari kuma na rantse da yini sahiya idza jallaha ya inda wato ya abin da ya dauka kota ya dauka fa hasken rana ya hito sai Allah ta'ala ya ce wallahi kuma na rantse da dare idza ya ga shaha inda ya lullube hasken rana ya ga shaha yi gaɗiha bi zulmati yayin da ruhe ranar duhunsa wa iza ta salatu mujarrabin zarfiyyati wal amilu fiha fi'il asmi Allah ya sake rantsuwa ya ce wasu sama ina rantsi da sama wa ma bana ha da abin da gina ta inji Allah jama'a kowa ya san sama kuma ya sa abin da gina ta ikon Allah ya gina ta ko yace wa bina'uha aw al-quwwati allati banatha wa hiya qudratu Allah azza wa jalla ikon Allah Allah ya rantse da ikonsa wal ardi kuma Allah ya Allah ta'ala ya ce wal ardi na rantse da ƙasa wa ma tsahaha da abin da ya shimfiɗa ta ikon Allah Allah ya rantse da ƙasa kuma ya rantse da kai ne ko ya rantse da iko ne Allah ta'ala ya ce wa nafsin wa nafsin Allah ta'ala ya ce wa nafsin kuma na rafi da rai bi ma'ana nufus Allah ya rantsi da rayuka rayukan mutane da rayukan dabbobi da rayukan kwari duk wani rai da ka sani Allah ya rantsi da shi Allah ya ce wa ma sawaha da abin da ke shahi wasu wasi ko ko wa ma sawaha da abin da ya daidaita ita rayuwa din nan ta bi hanya wadda a sun khilqati wajen dabi'a sai Allah ta'ala ya ce fa'alhamaha fujuraha wa taqwa Allah ta'ala ya tufa alhamaha sai Allah ya cusa mata fujuraha kwarinta fandarewar doka sai Allah ya cusa mare wa taqwa har kuma tsawon Allah ta ai bayyana laha tariqal khairi wa sharri Allah ya bayyana ma rayuwa hanyar kwarai da kuma mugun hanya yace ri'aya yace wa akhara taqwa yace fujuraha wa taqwaha bai sai fa alhamaha taqwaha wa fujuraha ba don kiyayewa da ƙarshen ayoyi ru'usul ayoyi wa jawabul qasmi jawabun rasuwa Allah yake kad aflaha man Allah ya yi rantsuwa da dama rantsuwa wajen bakwai Allah ya rantse ko ko shidda Allah abin da ya rantse ka yace kad aflaha man zakkaha ta hakika ya samu babban rabo wanda ya tsalka kira rayuwa daga zunubai wannan mutum ya samu babban rabo duk waɗannan rantsuwoyi da an fi Allah ya yi su ne don ya gwada ko kai na wani ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ka sa abin da akwai muhimmanci ga jama'a to bale Allah sai da ya rantsuwa wajen rantsuwa bakwai ko shidda sai Allah ya ce qad aflaha man zakkaha tabbas ya samu babban rabo wanda suka ta rayuwa ta duk wasu harkar harkokin banza ya bar su ya bar shaye-shaye ya bar zina ya bar sata ya bar ƙarya ya bar su mutum su uwaye ne duk wasu ayyukan da ba su ya bar su ya yi marayun ku tsarki in ji Allah Allah ya ce wannan mutum ya samu barabu in ji Allah Allah ta samu cikin su gaba sai Allah ta'ala ya Allah ta'ala ya ce hakika ya taɓe ya yi hasara man da saha wanda ya turbuɗar da rayuwa ce ya turmuzar da ita ya ce ya yi kata-kata da ita domin da saha a faha bil ma'asiyati ya turbuɗe cikin sabo ta hanyar sabon Allah domin ta rayuwa tana yin kyau yana da tsarkake ta me ita ma jin daɗin ta amma yayin da mutum ya turbuɗe cikin harkar sabon Allah ta durmuye ta lalace ko shi bai jin daɗin ta wallahi jama'a sai ga mutum ya sauran tsohuwa da wuri shekara ce arba'in amma ya kuma matsan shekara ce saboda rayuwa ya riga ya fata ya turbuɗar da ita ya halaka ta ya fata kuma ya cuce ta ya ci amara jama'a ina fatan mun gara magana ne to shine yake cewa qad aflaha wa qad khawa man dasaha ya ya tabi yayi hasara wanda ya turbudar da ita cikin wahala cikin zunubi wa asluha dasaha bi fistin saniya alfan tasfifan Allah ya kazzaba samudu كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث إذ انبعث أشقاها Allah ta'ala ya ce kazzabar samudu samudawa sun karyata manzon manzonsu salihan annabi salihu bai daga waha ta sanadiyar ketar iyakansu shi annabi salihu shi ne annabi samudawa kun san samudawa ƙarfi gare su shi ma annabi salihu ba samude na kuma shi ne manzonsu amma inda aka samu matsala sun karyata shi suka ce bai in ta son bai zo da kai sai ka aiko mana raƙuma mun gane ta da suke don ta aihu in ta aihu mu ga diyarta mu ga kuma ga goshin ta a rubuta sa la ilaha illa salihu rasulullah sannan muka imani da sai sai ki babu lafi za ku imani da kike zamu yi annabi salihu yayi addu'a akwai wani katon duki kusa da sai duki ya tsage sai ga raƙuma ta haifo da ciki sai ta aihu sai tana ba yarinya nono ita ba kuma tana ba su nono sai aka sa musu duka aka ce musu ga kuma nan za ta ba su nono kowa ya tura jarkoki ne kowa ya tura da fanna ne a kasa mai da nono raƙuma ba su ba dai karewa amma kuma ran nan mu mai ɗiwa ruwa ba mai shan ruwa in ba ita ba kowa ya ɗi ruwa ne na yanzu na gobe a aji don gobe suna shan ruwa shi ne Allah ta'ala yake cewa sarrafa samudu bi samu samudawa sun ƙayata bi tsagawaha suna biyan ƙetar iyakarsu idan ba asa ashqaha yayin da aka tayar da mafi wasu a aika shi ya kashe wannan raƙumar domin sun ga cewa kai abin gare ni wannan ba yayi yawa ya za a ce wai yiri guda gaba ɗai raƙuma ɗaya kashe raƙuma ba wucin ruwa ba mu ɗiba ruwa mu sai mu a ce raƙuma ɗaya za a sai wa ta gaba ɗaya mu wallahi wannan gani wa ya mana yawa kai wa ka kashe mu da ita sai aka ce o oh, kuddaru ya kamata a sa suna ya kuddaru sai kowa ce lalle wallahi shi ya kamata a sa bai ko nan ya yi suna ga ta'adin da an ka asani shi ne sai ya kashe wani kuma ana gani an faɗa mai cewa an wani mutum kai za a kashe rafa kuma salihu sai ce babu komai wallahi na kashe sa shi yasa kada mu ya suna ga ta'addanci jama'a ko bayan ka mutu a ce ai kai wallahi wani haiwan ta addanci ko ko ko ku da ba su shi ku addanci to kar ka yadda sai kai suna da irin wannan dabi'a to shi na kuddaru kan idan ba aka ashi tsaha yayin da aka tayar da mafi tabi wasu wasu muhu kuddaru suna shi kuddaru ila atsarin naƙati wa zuwa ga sokiyo na raƙura kuma biri daha da yardarsa فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول fakaddabuhu annabi salihu ya samu labarin duk inda an kai an yi asayin din wani mutum guda kudda wace ya kashe rakuman annabi salihu ya tara sai ce musu wallahi ku bari faɗa musu fa qala lahum rasulullah sai manzon Allah salihu ya faɗa musu ce kun ga ita wallahi na kasullahi rakuma Allah ba tauta wallahi ba aihuwar ta an kai Allah ta wala ta da su in kada ku shahida cuta fa ya ya'khudhukum azaba yawmin azim sai azaba yini mai girma shahe ku kada ku taba raquman jama'a ya faɗa musu ko faɗa musu ya faɗa musu yace wallahi raquma Allah ta kurka ta ku tabe ta ta ku ja kuna wallahi bala'i cikin garin nan sun ce ina fa kadzabuhu fa aqaruha sun haƙare ta shi sai ku dawo yace iska kuma na ta kwanta yana zuwa wani sai cikin ta sun miƙe tsaye sai furta karkashin sai soke ta yana ta sai jini ya hokke mata ga wuya sai sai wata irin kururuwa sai da sama ta ɗauka yadda yadda ta shiga ta kuma cikin dutse sai dutse ya buɗe ta shiga ciki raƙuma ta kama kowa ta kama kowa ta tana ta gurnani ko ina ta sai irin kusa raƙumi zabban ta malam tana ta yin boda har ta mutu annabi salihu ya ce mutu kun gai kuja ja banna Allah ya ba ku kwana uku nan garin da duk mai shirya shirya Allah ya ba shi kwana uku garin da sai za a yi suka ce kai wannan magana banza za ta halarci mun nawa garin ga mun hayar jiwo ya da ko ga wani aka sa an ba mu kwana uku to a bar ba mu kwana uku a ba mu kwana guda shi na yake ce mun samar ta ofe da yare ku za ta ayyabu Allah ya tafi sai ku ji daɗi ga ku kwana uku Allah ya ba ku za ku ƙari za a zama da ku shi ne Allah maɗaukacin sarki ce fa kaddabu su a ƙayyata annabi salihu fa a ƙaruwa su ku soke ta a taluwa su kace ta li yuslama lahum ma'u shurbiha domin su samu kubuta daga ruwan su ta sha to bayan sun kai su fa damdama alaihim rabbuhum fa damdama alaihim rabbuhum Allah ta'ala yake fa damdama alaihim sai Allah ya darkake su damdama alaihim alaihim al'azab rabbuhum al'azab sai Allah ya musu wata irin azaba bi zambin zunuban su fa sawaha sai Allah ya gaba din azaba su gaba duk wanda a cikin su an gaba da shi annabi salihu ɗaya an kai su magoya bayan su dai Allah ta'ala ya turo mala'ika guda ya daka mu tsawa sun fara suka mutu gaba ɗaya ko ya ta waye kowa ya mutu shine Allah ta'ala ya ce fa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu ga gidajen kango babu kowa ciki saboda zalunci yanzu da gidajen samudawa mai shiga ciki Allah ya kashe su babu kowa cikin su kai kango kowa babu shine Allah ka cewa ku mutanen Makka da kuka wa Allah abinda kuka ga dama ku ku dibi gidajen samudawa ku fa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu gidajen su san kango kowa babu ciki saboda zalunci sun kashe ma Allah da kuma shi ko Allah ya kashe su shi yasa wata rana malam gida ta wani wa'azi ko taba Allah sai Allah ya rama ko Allah ya rama direct ko Allah ya rama indirect amma duk wanda ya taba Allah sai Allah ya rama shi yasa kana ganin wasu mutane wasu jaraba da Allah sai wasu wallahi suna ta taba Allah da kansu suna ta taba Allah da kansu musamman yan kasuwa in ka diba za dan kasuwa ya rike yana hada hada ya tara ya tara ya tara ya tara wata sai Allah ya kawo mai ita dan mai sai ga ya kuma kuka taba Allah ya yi ka bincika babu sosai in ka jibi ma'aikatan gwamnati masu tsara kayan gwamnati su ma taba Allah na su kai in Allah dubu sai ya rama sai ga mutum ya kuma kuka sai ga ya kuma hadda wata gida da ya biya da gida ne ta dandagu aka yi ana ana waɗanda suga to shi ma ya kuma goro in ka jibi 'yan siyasa su ma haka nan su ma taba Allah su kai lokacin ana musulmin siyasa ba a kula dokokin Allah madaukakin sarki sai ga ana yadda aga dama mutum na rufe kujera kai sai a ji sai a zawani ya koma gida sai Allah ya isa to haka nan Allah in ya baibayo ko taba Allah sai Allah ya rafa samu da ba sha daɗi ba jama'a mugun kisa an kai musu wallahi to shine Allah ta'ala ce fa damdama alaihim Allah ya darsace su rabbuhum ubangijinsu bi zambin sa bi zunuban su fasawa sai Allah ya dare su gaba ɗaya kowa babu wanda ke ko mutum guda sai Allah ta'ala yake wala ya khafu Allah ta'ala yake wala ya khafu uqbaha Allah bai jin tsoro zai jo baya Allah in ya aikata bai jin tsoro zai jo baya jama'a ko Allah na ji amma nan kana ganin wani in yayi wani abu to yaran yana saurara a kire Abuja abin da yi ko a kire Abuja ko a kire birnin Kebbi ko a sai a tara kwamiti a zama a gayyatai a bincike abin da ya yi to Allah bai jin tsoron wannan Allah duk iya darkaci mutane halaka su bai jin tsoron wani kwamiti a to a gayyaci Allah ya tare ka ne wallahi Allah bai jin tsoron wannan saboda Allah la yus'alu amma yaf'alu Allah ba a tambaya sai abin da ya yi wa hum yus'alu amma su hulata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu Allah ta'ala ya ce la yus'alu amma yaf'alu Allah ba a tambaya ke game da abin da ya aikata ba a cewa Allah don da sai kaza ba a wa Allah haka wa hum yus'alu amma su bai a tambaye su kai in kai abuwa ne sai a tambaye ka don da sai kaza amma shi Allah ba a tambaya saboda Allah ya wuce nan ya gama da samudawa duk ƙarhin su Allah ya gama da su to ubangiji Allah ya kare Allah mu roƙon ka daraja wannan su albarkan su a sabuka su mai sirri Allah ka biya muna Allah akwai matsaloli daban-daban Allah ka magance muna gaba sai Allah faɗa kucin sarki بسم الله الرحمن الرحيم نعم والليل إذا يغشى والسماء والنهار إذا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر وما خلق الذكر والأنثى Allah eh malam gumi Allah shi masa rahama ta suratul layli makiyya wannan sura ta suratul layli surat dare makiyya an kusa daga banin hijira kun san shi dare akwai Allah inda dare yake da iko Allah za ka ga ya zo da sanyi ne ko ana tsananin zahi za ka ga in dare sanyi ya dan abin da ya sauka sannan dare akwai halittu na Allah masu yawa ciki masu yawa in dare buga in dare shigo sannan dare akwai hutu a cikin su jama'a tana ganin mutum bai da yawa in dare ya ce fata sai ga samu sauki saboda akwai ayoyi da yawa cikin dare yan uwa musu sannan bayan haka dare lokaci ne wanda yake yana da wanda wanda ka iya cin fa'idar ta fa'idar ya wuce Allah ka ba mu ikon ganewa shi na ke cewa hiya ihda wa ishiruna aya ta dauke da aya ɗaya. wa mawdu'u har ra'isi abinda a jagoran darasin wannan sura alhassu al tasdiq shine kwadaita suwa kan gasganta Allah da ayoyin Allah da abinda Allah ta yi mutum ya gasganta ya ce gaskiya na duk abinda aka ce Allah na yi ce ya gaskiya na da gaskanta kalmar shahada wal faɗi da kuma ci cisuwa saboda Allah ka ɗibi duke ka ba saboda Allah Zama ina fatan mun gane magana yace wata tahdhir da quratarwa an ta wal bukhl quratarwa daga game da kage ka ayoyin Allah da kuma rowa kenan a son gasgantawa da ciyarwa da kuma kwadaita tsoratasuwa akan karyatawa da rowa waɗanda ɗabi'u guda biyu masu da kyau su kuwa da suna da kyau ka gasganta Allah gasganta kalmar shahada sannan kuma ka ba su a fi sabilillahi bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai wallahi idza yagsha Allah yake na rantsi da dare idan ya lullube bi zulmati yadduhu ne kullu ma baina sama'i wal ard da abinda aka tsakanin sama da ƙasa dare iya so duri duhu ne lullube lullubewa yake sai ga lullube komi sai ga wani dare ma iya duhun duhun rana ko abinda hasken wata bai bayyana ba za ga duhu yayi sai kaya da fitila daren nan ikon Allah na Allah na kawo shi Zama ina fata mun gane magana to Allah ya rantsi da dare a lokacin da lullun da yini da duhun sa Allah ta'ala ya ce wannan hari kuma na rantsi da yini idan ta jalla yayin da ya hassake ya kuran ya dare shi ko da haske ne a ran cikin dare an ɗigo su awanni sai cin yini ya to sai ya kuran ya dare ina dare yake dare ya kuma ya boye Ta wani abu sai Allah Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqa dhakara kuma na rantse da abin da ya halitti namiji wal unsa da mace shine Allah Adam wa Hawwa aw kullu zakari wa kullu unsa Allah ya rantse duk wani namiji da kuma duk wani mace abinda addu'a wannan rantsuwa sai Allah ta'ala ce inna sa'yakum inna sa'yakum la shatta na'am fa amma man ahqa wattaqa Allah madaukakin sarki ce yace abinda yasa Allah ya rantsuwa guda uku Allah ya rantse wal layli idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa dalilin rantsuwa guda uku shine inna sa'ayakum ga harfin inna harfin nasb wa tawkid lalle ku la shatta daban-daban ne muktalifun sun saba fa'amilu lil janna akwai wanda ka aiki don samu aljanna shi wallahi aljanna Allah isa yake duk wani aiki da ka ga yayi in sallah ka ga yayi aljanna isa yake in yayi sadaka a zan sai kaso in wa uwaye ne biyayya a zan kaso in yayi duk abin da ya yana alheri a zan kaso bai kaso sannan wa amilul linnari akwai wanda ka yin aiki don wuta kawai bil masir sabo shi aiki ne aiki shiga wuta na shi abin da ya yake shi wallahi wuta Allah in dai ba shi ne za a ta ciki ba in akwai sauran maza su yi shi ba matsala na ba Allah ya kare mu jama'a wuta Allah da kwa gani wallahi babu sauki cikin ta kada mutum ya yi burin shiga sun Allah kun kwana guda ne babu sauki cikin wuta Allah jama'a wallahi Allah kai mu da kariya to shine Allah ta'ala ce inna sa'ayakum lalle ayyukan ku lashi ta daban-daban ne wasu malamai suka ce inna sa'ayakum lalle tahiyyaku daban-daban ne ko wanda ya fara tahiyya in a ba za ka tahiyya ta bamban da wani za ka tahiyya wanga ta saba da wasu ta wanga tahiyya wanga ta saba ta wanga amma da fassara farko ta yi kari saboda ita a dalili ayyukan mutane daban-daban ne kuma kowa da aikin da aka sauke mai shi wani an sauke mai aikin shiga wuta in ba shi ba hankali bai kwanci wani a wani labari yake lagos irin masu jari bola din nan masu buɗa kuɗi cikin jari bola yace kana ganin mutum ya biya kuɗi ma kuɗai daga inda ke sai ya ce can gidan karuwai ya yau da ya dawo cikin dare yana ba dubu hamsin a kai ke zai ba su ke dawo shi ne in ba mace kwanda ita ba hankali ne bai kwanci haka aiki shiga wata kai shi wani ko kyauta wallahi bai wani ko kyauta za a kai shi ko kyauta zai yi zinat wallahi ba zai ba saboda Allah bai tauke mai wannan aikin ba jama'a ina fata mun gane magana sai Allah ta'ala ya ce fa amma man a'ata fa amma man a'ata amma wanda ya sadaka wanda ya baso dukiya kai ma'ana a'ata haƙƙin Allah ya bada haƙƙin Allah cikin dukiya kai wata Allah ya tsoron Allah a cikin ayyuka ne a cikin rayuwa kai ina jin tsoron Allah madaukakin sarki wa saddaqa bil husna wa saddaqa lil husna na'am Allah ta'ala ya ce wa saddaqa bil husna ya gaskanta kalmar shahada kalmar la ilaha illa illallah muhammadur rasulullah yan uwa musulmi wannan kalma kalmar shahada ta kudo kuje ana faɗi kalma ce wanda yake da ita asa ta fike da shiga musulunci mutum duk wanda bai da ita aiki ne da sassauran ɗiba ruwan kwandona zuwa kun san ɗibarwan kwando ko kawai mutum a bashi kwando ya ce aza gaban mu ya kunna sai ya jira ya fita yana fita bai fita ɗibar ruwan kwando ke in ba ka da kalmar shahada to aikin da sallaka da kai da azumin kai yadda kasan ka aza kwando ga hongo kana jira ya fita zama akwai aiki ko babu ta sa an ce asibitin mahaukata idan aka musu magani a gaba mahaukata kuma ya dama sai a bashi kwando a ce sai ɗorowa shi a jaraba da za a yi in ya ji dama sai ce haba kuku ya za ku bani kwallo kuna mafi kuma kuma wakaci ya za ku bani kwallo ku sai gaba ba ciki to ya fara jin dama kenan sai a yi wata hanya kuma sai a jarraba hankali a gaishe ya koma daidai kuma yau ya kamata a sallamai jima ina fatan mun gane magana sannan akwai special education da ake ma tarbiyyar khassa da aka wa marasa lahiya har da mahaukata ma an ce wannan aka baya koyar da mahaukata sai ya kama sun ji dama sai ya ya zana hoton mota ga allo sai ce mota ka sun ga ta haifa mai ita waje su dama masu hutu na sai mutum uku sun ka taso mutum uku sun ka taso sai suna ta kokarin ya za a yi haife su daga allo a haife ta waje shi mutum na san kallon su ɗaya ka yana mamaki eh, eh ana ganin ta wani ya ji dama sai malam yace to kai na kana da gaske bukatun su kawo musu ba sai ce gan nake gan nake ba su da hankali wallahi sai to mi arshi hankali sai ce to ai ga mukulunta ga hannuna shi yasa daga yi su barkata ke to wallahi yan musulmi wannan shi an misalin mutumin da bai da kalmar shahada kana san kana tsahe tsahe kana nan kana sallah baka sai da ka san ibar ruwan kwanduna kalmar shahada ka babu ba ta da unwaye saboda kana tsahi kayi ajiye ajiye na banza kana buri? ka yi turba ɗan turba a cikin gidanka ka ce gonarka ta ka turba imungu a kana zuwa iyo magani da dare sama yake da yaya zanjir wurin kuɗin magani jama'a ina musulunci kai ke wurin babu kalmar shahada ka bata da umarni sallah ka bata da umarni kalmar shahada in ana in akwai ta duk wani abubuwa barin su akai jama'a wallahi ba ka an san maganin zaburo ka waɗi ba ka an san maganin kuwa ka banza sannan ba ka an san magani ko na ikke ko na haure ko na bindiga ba ka an san don in ka ashe shi la ilaha illallah ba ta da umarni gare ka jama'a ina fatan mun gane magana jama'a ku ba su magana ba ku gane ba shi a magana wa da bil husna ai magana Allah ta ce in taimake ka da akai ana magana ne ga neman duniya neman abinci ba ka zama gidan kai zama sai Allah ke muke sai ka tashi tashi da to ji kwasa da kai ce kasa sai ina ne son aiki in akwai inda aka gina ka sai a baka helo ka amsa ka dinga su minti ko a baka ɗan raman a cika ba minti kana kai ana gina da mai sa ɗauko naira ɗari biyar a baka ka yi kiza ka tashi kenan zuma ina fatan mun gara magana amma Allah ta cikin mutum ba yana ne wani ka amsa maganin bindiga bane ba shi ne aka magana bindiga ba ta shige da izinin Allah ka ce ka nema wurin Allah akwai magungunan bindiga daban-daban cikin Qur'ani wa'anda in mutum ya rike ba ta halbi da izinin Allah bale wani abu mai suna yuka ko wani abu zuwa aka yi a koma cikin Qur'ani a rike Qur'ani gam sai a same shi ya yi ka kai ka ci wani itce ko ka ɗan wata laya ko wani abu mai kama da ubangiji Allah ya kare mu na'am na'am to karba shahada kamar yadda malam ya faɗa sa'ar shauɗa guda bakwai sai sun cika sanin tsaya kamar makulli mai haure bakwai makulli mai haure bakwai in ka ce an ka ɗaya haure guda bai buɗewa ko yana buɗewa bai buɗewa kenan haƙuran ta guda bakwai da gaske akwai sanin ma'anarta da gaske al'ilmu akwai sani sai ta san ma'anarta ni ta ƙusa kasan ko mai qawaidi abin da yake wa man lam ya'rif hadal ma'ana ko duk wanda bai san wannan ma'ana ba la tujuz mamatu liman ki bi halatta wala shaharatu ko shara ki gaba al-qalibi halatta wa man salla khalfahu duk wanda ya salla bayani a ada abada ko ba sake salla abada to wanda bai san ma'ana kalmar shahada ba kana faɗin la ilaha illallah wa san ma'ana ta ba kaga akwai matsala jama'a ana son ka san ma'ana kalmar shahada ko ba gaskiya ba to Allah ka ba mu ikon ganewa to shine Allah madaukakin sarki yake fa amma man a'ata wattaqa amma wanda ya bada hakkin Allah ya tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata kalmar shahada alaha wa amila ala muqtadaha ya fa'ida kuma ya aiki da abin da take husna da kalmar shahada Allah yake fasanu yassiruhu lil yusra da sanu za mu sauƙi masa hanya zuwa aljanna zuwa sauƙi za mu sauƙi masa da sauƙi shine hanya zuwa aljanna Allah zai ba ya sauƙin hanya zuwa aljanna Allah ka samu samu sai Allah ya ce wa amma mun ba sai Allah ta'ala ya ce wa amma man bakila amma wanda ya ruwa bi haƙƙin lahi da haƙƙin Allah ga haƙƙin Allah ya kibatuwa irin yanka tashi waɗanda ya yi bugu sai ya dibi abinda an zaka buhu biyu sai ce kai buhu biyu yanzu buhuna dubu goma sha hudu buhu biyu nawa kenan sai ce dubu ashirin da wani abu sai kai wallahi sun yawa wannan inna lillahi duk wahala gare ni da ki buhu biyu in ba su wallahi sun yawa bar zai ba da guda guda kuma Allah ya biyo ba shi <laughs> ubangiji Allah ya gyara wannan ce mi wallahi shi wallahi shin gati ba sun zata wanda ba kawo wahala da ya yi ya da Allah ya war zakata ko bana ga ya faɗa min haka nake to kai a ciki amma ka sani Allah da ya baka ita ce ta rusuwa ki tau amma wallahi shi gaskiya bai ne ba saboda daga ta yi Allah ya wahala gare ki wasu ya sai ka dibi wasu ya ka wanda ya wahala ta kai lokacin kuma sai Allah ya bara ta yi ban ruwan banza ta satakin banza yi zuwa wahala banza Allah da kai ne ya bata ta to Allah da ya gana ma ya bata ba ka gode ka ce Allah gashi na ba kuwa na hidda hakkin Allah to shine Allah ta'ala ya ce wa amma man bakila amma wanda ya rowa da hakkin Allah ba dokokin sarki wastagna yau da su bi nafsi da kansa an sawabi daga ladar Allah wa kazzaba bil husna ya kare ta kalmar shahada yake wallahi ba gaskiya na ba Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra sanu za mu sauke masa zuwa wahala lil usra zuwa ga wahala tsanani shine zuwa ga wuta dama hanyar shiga sai an wahala aka shiga duk wani aikin shiga wata duniya da wahala aka yi ne jama'a babu mai sauƙi ciki duk wahala gare shi to saboda ka ɗan uwa mutum ne hanyar shiga wuta sai an yi rija rija aka yi ka dibi ayyukan shiga wuta gare jama'a ga sunan da yawa ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce wa ma yughni anhum ma yughni ta'ala ya ce wa ma an anhu maluhu dukiyarsa ba ta wadatar shi da komi ba ta amfani shi da komi idan tagadda idan zai gangara zuwa zuwa shiga wuta ma'ana in zai fadawa ya gangara wuta dukiya sai ba ta hanawa sha wa ma an anhu maluhu dukiya ba ta wadatar shi da komi idan zai gangara cikin zai halaka cikin wuta Allah taradda ne gangara ko halaka dukiya sai ba ta kare shi bal ma dukiya duniya aka bare zai da haka san dukiya ka zaka bata duniya ne wallahi sai Allah ta'ala ya ce inna alaina lal huda lalle wurin mu ne shirya ta laysa tabyir tariq al huda bayanin hanyar shirya wurin mu ne inji Allah min tariq al dalal daga hanya ta bata li yatamassala amruna bi suluk al amr bi suluk al awwali wa nuhina min suluk al wato ana umurta shi musulmi ya aikata mu ta hanyar wato ɗabi'u na farko kuma ya hannu daga aikata ɗabi'u na biyu ka zan ka abin nan ka ba da sadaka ka ba da haƙƙin Allah kuma ka zuba kalmar shahada ya zan ba kai rowa ba sannan kuma ba ka ta kalmar shahada idan ka yi haka to ka kama hanyar kwarai yan uwa musulmi kowa ya sani hanyar kwarai kowa ya santa illa iyaka sai an kibinta hanyar shiga aljanna ke sai Allah ta'ala ya ce inna alaina inna wa inna lillahi al-akhirata wal ula lalle lahira ta mutu wal ula kuma duniya kuma duniya ta mutu inna lana lal akhirata wal ula lalle lahira ta mu ce kuma duniya ta mu ce faman ma min ghayrina duk wanda ya nemi su wajen wani mu faqad akhata yi kuskure duk wanda ya nemi duniya wajen wani mutum wallahi ya kuskure dan ba a samu tawili Allah shi Allah san duk wanda ya nemi lahira wajen wani ya yi kuskure duk wanda ka jira sai wani mutum ya sahi aljanna ya sahi aljihu ya kai shi aljanna ya yi kuskure don wani ya ce mu wallahi inda wani na nan ba mu kunya lahira wallahi muna nan zai so kwashe mai kai ma aljanna ya zure kaga in tabbe ne nemi aljanna wajen wani ta yi da jama'a kai da Allah wurin Allah aka neman su shi a da su duniya ta Allah ce yana ba shi ga wanda ya gadawa har ga wanda bai gadawa ba Allah ta'ala ya ce fa anzartukum fa anzartukum naran talawwa la yaslaha la yaslaha Allah ta'ala ya ce fa'anzartukum ini muku gargadi khawwaftukum ayyuhal mukallafun ina tsoratar da ku ya ku baligai naran talazza wuta mai tsananin kuna shine wutar lazza aka naran talazza wuta mai tsananin kuna ai ta wuta wata ke ruruwa da kanta ana kada mutane suna ƙara balbalniya suna ƙara sama Allah ya kare sai Allah ta'ala ce la yaslaha ba mai shiga cikin ta ba mai koduwa da ita illa al-ashqa sai marashi arziki wanda kowa ya kowa rashin arziki bi ma'ana ashqi sai wanda amara shi arziki shiki shi yake shiga cikin wannan wuta Allah ya kare saboda ka duk wanda ka ga ya dauko wuta to tun duniya na ya aikata aikin da shi zai shiga cikin gaba Allah ta'ala sai ya ce allazi kadzaba wa tawalla allazi kadzaba wa tawalla Allah ta'ala ya ce allazi kadhaba wannan da ya karyata ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karyata musulunci ya karyata kalmar shahada wa tawalla ya duya baya daga barin imani wa hadha al-hasr mu'awwalun bi qawlihi ta'ala wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha fa yakunu al-muradu al-musla al-mu'abbad kenan abinda an manuha shine duk wanda shiga cikin ta al-ashqa shine wanda yake zai shiga ta har abada bin ubangiji Allah ya kare Allah ta'ala ya wa هو الأكفار نعم الذي يؤتي ماله يتزكى Allah ta'ala ya ce wasa yi jannabuha da sami bai nisance ka bai kojin kukanta bai tun bai majin hayaniyar wuta al'as'a wanda ya kowa da tsoron Allah ai a taƙi bi ma'anar taƙi wanda mai tsoron Allah bai nisance wuta jama'a ba zai shiga wutar labawa suna Allah ka cewa la yasma'una hasisaha ko hayaniya wuta ba su ji la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun Allah madaukakin sarki yace la yasma'una hasisaha bai ko jin tsoron motsinta bai ma jin tsoron bai ma jin hayaniyarta saboda yana sama sama ta bakwai ita kuma wuta tana ƙasa wuta tana ƙasan ƙasa bakwai a kuma tana sama saboda ko hayaniya wuta bai ji la yasma'una hasisa Allah ta'ala yace wa hum fi mashhad anfusuhum khalidun kuma su ga abin da rayuwarsu suke so masu dawoma ne duk abin da ransu su ga abaka ita aljanna shi yasa Allah yace wa yatajannabu al atqa wanda an mai tsoron Allah bai tantance na bai shiga cikin ta ba sai Allah ta'ala yace allazi allazi yu'ti malahu wanda da ke bada dukiyarsa ya tazakka yana mutlakakiya mutazakkiyan bihi inda Allah yana neman tsarkake rayuwa sai daga a wurin Allah bi an yukhrijuhu lillahi ta'ala ya hidda dukiya ce don Allah la riya'an wala sum'a ba don riya kuma ba don a gani ba fa yakunu zakirin inda sai zama alki a wurin Allah duk wanda yawa dukiya da alki ya ba su saboda Allah to wannan mutum ya tsarkake rayuwa ce inji Allah madaukakin sarki to ya Allah sama cikin masu alki gaba sai Allah ta'ala ya ce wa ma li ahadin allah ta'ala إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى نعم ولسوف يرضى الله babu babu ga mutum ga wani mutum daya a wurinsa wata ni'ima wanda ke so a saka masa ma'ana bai bada dukiya ce ba don nema a kara mai wajen wani wajen wani mutum dukiya ta da ya ɗiba ya basuwa ya basuwa don Allah ba don wani mutum ya saka masa ba ko ba don a yabe shi ba in labtiga a wajen rabbi al'ala sai don neman fuska ubangijinsa maɗauku. sai dai neman yarda ubangijinsa mafi waka shi ne Allah Allah ta'ala ya ce wala saufa yarba da sanu za a dinga bashi arzikin lahira za a dinga tunkuɗa mai arziki a bashi a jibga mai sai ya ce Allah na yarda da abin da ka bani Allah ya isa haka da duk wanda ke ba da dukiyar saboda Allah sai Allah ya ba shi arzikin lahira sai ya siya ita sai ya zaɓi abin da an ka bashi malamai suka ce wannan aya ta sako akan sayyidina abakar sayyidina abakar lokacin da ya iske bilal ne mai azaba ana azaba mai saman gaba yana ahad ahad ahad saboda ya ce kul huwallahu ahad Allah shi kadai shi bilal bawa ne hannun wasu kafirin shawa. saboda ya musulunta suna azabtar da shi sai na abubakar ya biyo iska ne mai azaba daban-daban ana azaba ya dukkan gaba cikin rana bilal na faɗin ahad ahad Allah makaɗaifi sai na abubakar ya kasa kwana ya dawo yake a faɗa ya ba wannan a cikin kai an ka tsala ba bilal kuɗi masu nauyi wallahi sai na abubakar ya siya sai ya ce kin kudi gida gaba ɗaya to ya ba su ya ce ya sai bawa shi nan bilal aka yanta shi kun ga ya ba dukiya ta yayi aikin Allah to shine Allah ta'ala ya ce wannan dukiya da ya ba su bai ba shi ta don neman wani sakayya ga wani mutum ɗaya ba sai da neman yadda Allah madaukakin ya ba suwa sau da ka sayi na abaka shi asna biya yanta bilal bilal shi ne ladarin manzon Allah ta sallah shi ka manzon Allah kira sallah shi ka zuwa haifar da annabi ce annabi lokacin sallah yayi bilal ke ka bilal baka fata ne amma kuma zama irin manzon Allah ya yi kyau annabi na so ne shi yasa wanda ya mawarfin kiran sallah yace ka ce ka karantar da bilal saboda yi ka sauki sai ka koya mai da kiran sallah wanda yi mawarfin saboda ka yan uwa musulmi bambancin launin fata ba shi ne bambancin matsayi a wurin Allah a wurin Allah duk wanda an na Allah to shi Allah ka so ko bi rashin kyawu ne shi ko duk wanda ya zan bai son Allah bai son dokokin Allah ko bi kyawu ne Allah babu wani Allah babu wani saboda ka sayyidina abubakar ya yi umarnin dukiya ta ya ciyar kuma Allah ya saka mai Allah ya bashi aljanna sayyidina usman ya ba da dukiya ta shi ma ya siyar Allah ya ba shi aljanna akwai wata rijiya da aka cima bi'ir Roma a cikin garin Madina wani bai yahudi da aka cima Roma sunan shi Roma bai yahudi na yana wa mutane kuyi yana da rijiya cikin Madina kowa na bukatar ruwa ya toye sha wajen wannan rijiya ya saye sai ya yi iko ranar sai ya manzan Allah sun mai cima sayi na Usman rijiyar ya kamata a sayi ta aka ce aika aika ma wannan bai hude goma aka ce wigan aka ya sai ce lissa ba da mutane sai da rabi kuma ko rabi ga abin da kusa ya tsala wasu irin kuɗi masu nauyi ya faɗi sai aka ce gaskiya ta yi tsada manzo Allah ya ce a sai ma'ana an sai dukiyar an sai rijiyar rabi yau tashi shi mai rijiyar gobe wadda an ka sai gare kenan in yau ya so ya faka ya yi yau gobe kowa kowa kyauta zuwa ɗibi ruwa kyauta ana na'a ta hiyar sai mutane sun kai dubara duk ranar basi ranar za a ɗiba ruwa kyauta ranar sai mutum ya ɗibi na yau da na gobe zai ɗibi na yau da na gobe sai ya ajiye ba kai ba ko bai yi wa to sai ya zan duk wanda ya ɗibi na yau ɗibi na gobe gobe ta yi romai ko ya kasa tun da sahi babu wanda ya kyau rana babu wanda ya taho marafe babu wanda ya taho ce kai kun ga mutane sun kwashe mai kawo ruwa mutane ne kamata yanzu in kire su a sace sai ya sauran ma annabi musulmi da ya tsara gaba shi kenan ko sai aka sai ya aika a so da Allah faɗa masa yana Usman rijiyar nan sai aka yi sai gaba ɗaya rijiyar to shi kenan sai aika sai aka iya biya ne gaba ɗaya balar sai na Usman ya ɗebe kuɗin duka gaba ɗaya ba kuwa manzon Allah ya kwana masa yana kuma addu'a wannan rijiyar ta zama alheri ga musulmi lokaci har da tahere ma ga rijiya ruwa kyauta da kuma sai ai ma iko sai ka shiga layi kai a tsama ruwa rijiya za a diba sa ana sha Allah ka taimaka mana bayan Allah sun taimaka mana sun taimaka mana iya dukiyoyinsu irin sayyidina Abubakar da Usman sai su Abdurrahman bin Abu sauransu kuma Allah ya saka musu Allah ya ba su aljanna to muna roƙon Allah madaukakin gaskiya Allah ya ba mu aljanna kuma yan uwa yi an gwada min lokaci yayi Na ya kamata in daka ka insha Allah subhanahu wataala shan wannan sura sotul layl yana da kyau ya kasance mutane a zanga kula da karanta so sura sura in ta ba darasi ana son mutum ya sai ya gani yana iya aikata shi ko bai wa. sai mutum ya sai ya diba gani anya ko aiki na ya kama da aikin ayar ga ko sura ga in ka diba hanga cewa aikin ka gaskiya akwai gyara sai ka gyara wannan shi alama ta imani da Qur'ani ne amma ba Qur'ani ya baka kissa Qur'ani ya karanta ma a karanta ma aya da ka sa shi ka kaɗe wata buwa ka sabar shi na wurin da inda ka ji shi ba hakan na yi. to shi na aka ce Qur'ani ya zama hujja a kan mutum shiga wuta don an karanta ma ta ji amma ka ki aiki amma ran da aka karanta ma Qur'ani ya ka fasara ka ji abin ya kama ka sai ka sai ka kama mana sahabbai an ta saukar da aya sun suka sai sun aiki da koya ya za a yi shi yasa da Allah ya saukar da aya wa ka ba Allah ramce ramce mai kyawu sai sa suka ce wallahi sai mun ba Allah ramce sai zan wanda bai da koyi zai ba su a gidan sai sai ka suwa ya kama dako wani sahabi ya ce wallahi dako muka yi dako dan mutum ba su sadaka dan mu aiki da aya Allah ya ce a ba ramce muku wallahi sai mun ba Allah ramce dan lahira ba yake abu sai ga dattijo ya je kasuwa yana neman ina da ko zuwa akwai walakanci akwai walakanci cikin abu babu walakanci sannan yake sai ya saba da abin ba sa sadaka fi billahi sai ko yace da ko ya kawo saboda Allah to haka ya kama haka so kama ka bai to mu ma haka ya kamata duk wata aya muka jiya mutum mai aiki da jama'a Allah ka ba mu ikon gani jama'a lokaci yayin ya kamata mu dakata kurakuran mu Allah ka yayin da mu kuma Allah ba ba da san ta fa mai da abin da muka ji akwai bayan ka masu nima addu'a da yawa Allah ka biya suna alkhairi Allah ka samu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin